duk maganan da za ka yi kaka saki ka dinga faɗin wani abu leakage ka dinga ba da leakage kan wani abu da zai irin aini da amman kaza haka ka gama da ni ko something haka dai da yawa dai akwai abubuwa kunu kunu kunu man <laughs> legend of kunu oyana oh, yeah, no. Okay. So, tambayar da za mu maka is very simple. Okay. Wane mistake ka taɓa yi? Mistake. And mistake ɗin ba ka son wani namiji ya maimaita. Okay, okay, mistake wanda ban son wani ɗan uwana ya maimaita. Haka. Mm. Okay. okay, mistake ɗin da na yi dai bai wuce abu ɗaya. Suna da yawa, amma dai babban zan ɗauko in yi magana ko ba ga su kamar yadda da wani a wani kaga irin kai saurin yadda da shi irin na jikinka ne haka so ne babban mistake a kuma ka dinga faɗa mai wasu maganganu da shi kuma wannan yana naɗan maganganun nan ne wanda sai nan gaba kila wani mistake ya haɗa ku guda ɗaya ya fito da gaba ya fito da wannan abu so mm. gaskiya wannan babban mistake ne in za ka yi abu kantaka haka ka da waye za ka yi maka ba kowa ba ne zai iya rike ma sirri sannan kuma duk maganan da za ka yi ka sake ka dinga faɗin wani abu leakage ka dinga ba da leakage akan wani abu da zai irin aini da amin kaza haka ka gama da ni ko something haka dai da yawa dai akwai abubuwa wanda ya kamata iya wa kai za ka dinga rike su a cikinka bai cancanta ka fitar da su ba duk yadda kuke da wani wannan shine kawai that's good so dai a takaice ka shi shine yarda da wani ka fitar da sirrinka kuma yau advising kowa da kowa mystic in nan sirrinka ka rike shi karka fitar yes yes saboda gaba saboda gaba Okay, now thank you very much. Yeah, well, thank you so much.